لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد mu tashi darasi na 78 a cikin karatunmu na maraƙi su'ud da sharhinsa nasrul wurud yau 23 ga watan rabi'ul awwal hijira ta 1443 30 ga watan goma ta 2021 sati mai zuwa ya kamata mu yi <laughs> sai muslim to kuma gashi sati mai zuwa din na ga a eh to eh insha Allah zai yi a zai yi <laughs> za mu je umra ne to amma ai jirgin da daddare ne so za mu iya insha Allah insha Allah eh ran usuba insha Allah hmm. na'am da <clears throat> mu tashi baiti na 368 na'am bismillah alhamdulillah wahda والصلاة والسلام على من لا نبي وعده أما بعد فيقول المصنف رحمه الله ونهوا لا شريك أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا نعم يتشي ونحو لا شربت أو إن شربا واتفقوا إن مصدر قد جلبا kuma daga cikin sigogin al'umum shine idan fi'ili ya zo fi siyaƙin nafi kamar la sharibtu aga sharibtu fi'ili ne la nafiya ce to kaga fi'ili ya zo fi siyaqin nafi to fi'ili kamar matsayin na kira ne sai zama to kamar a matsayin na kira ne fi siyaqin nafi <coughs> ko kuma in sha'au in shariba ko kuma in yazo da fi'ili yazo fi siyaqil shart in shariba wato kamar ya ce in shariba fa zaujatuhu talib to kaga wannan umumi ya shiga ko me ya sha in dai shurb ne wattafaqu in masdarun qad ba sun yi ittifaki idan masdari shine aka zo da shi wato idan masdari ya zo fi na nafi to sun yi ittifaki akan cewa lil umum ishara ga cewa a waninsa akwai khilaf shine a wajen shart الفعل في سياق الشرط أكوي ثاباني هل يفيد العموم أو لا أما, أما مصدر اتفقوا سنة اتفاقي هكذلك اذا يذو في سياق النفي اذا آه، فعل إذن يذو في سياق النفي شمانا محل اتفاقي أما الفعل في سياق الشرط تولنا شيني أكوي ثاباني أما المصدر باب ثاباني أكر نعم يعني نعم أن من سياق الأمومي قول القائل والله لا شريك yana daga cikin wato yana nufin daga cikin sigogin umumi fadin mai fadin mutum mafadi mai fadi ya ce wallahi la sharibtu eh, ya rantsi da Allah la sharibtu bai sha bai sha komai ba eh ai ko menene al wato al umum fil mashrub mm, mm. saboda yayi nafin ashrub ko menene a ko kuma ya ce wallahi in shariba zaidun fa zaujati tsali ya ce in zaidu ya sha wani abu to matarsa shi mai faɗin tsali ta saku eh ba yi ba na'am eh fihi khilaf eh da kaifa takunu taliqa a to ai wannan inda bi annahu bi am wato ba zai ma'ana idan wato a wajen wanda ya ce la ya um sai ce ai wannan ya ƙabalu taksis da ya ce in shariba zaidun fa zaujati talik sai ce to ai abin da yake nufi da in shariba zaidun ai in shariba muskiran sai ce kaga wannan ya ƙabalu tafsir to in kuwa aka ce masa a'a ai ba a tafsis bin niyya sai dai tunda dalalatul umum a cikin nakira fi siyaqin nafi shine dalalatul mutabaka ba dalalatul iltizam ba to amma wanda ya ce kuwa balu taksis to zai iya cewa an yi taksisi bin niyya cewa ai da ya ce in shariba zaidun yana nufin in shariba muskira <laughs> ba kowane abu ba wanda ku yake cewa bil umum sai ce a baya kabbar taksis ko me ya sha shi ke Allah jawabu shaf ya tabbata a ramad Allah cire min wannan ledar inna zalika ya ummu jami'al mashrubat to domin wannan yana gamewa yana hada dukkan abin sha dukkan ababen sha saboda haka sai ya hinisi sai rantsuwarsa ta karye da bi ayi sharabin ka da kowane abin sha ne ya kasance fi. domin fi'ili yana nuni bi talalati tadammun akan annakira a wadda ta zo fi na fi a wato a cikin koro zance na korewa a cikin faɗinka in ka ce la sharibtu to bitadammun wannan yana nufin annakira ne fi na fi mm, wato babu wani abu wato kamar ka ce la shurba ne mm, bitadammun domin in dai ka ce eh, wato shariba ai yatazamman shurb ko da bitazammun in dai aka ce wane ya sha to akwai ainihin shan kenan shine shine at-tazammun din zaratu eh, tazammun wa ala nakratin waqi'atin fi siyaq ash-sharti haka nan ma daga cikin siyagul umum yana nufi akan yana nuni a لأن الفعل كما شي فعلي ينانوني أكن نكرة دتكي أبقوا في سياق الشرطي أتكين سياق إن شرطي كما إنك كتي آيات كتي إن شريب زيد shi ma wannan bittabanmun kaga akwai ashur haka nan ma har wa yau korewar fi'ili lazimi domin korewar fi'ili korewa ne ga masdarinsa da za ka ce la ya ƙomu zaidun zaidun ba zai mike ba kamar ka ce ne la kiyama babu tsayuwa ba muta'addi ba wancan misalan da ya kawo na shari'a kaga fi'ile muta'addi to hukuncin haka yake hatta fil fi'lil lazim shi yasa nan yake cewa wa min siyaghihi kullu fi'lin muta'addin aw qasir kama inda Abdul Wahhab wa laysa muqayyadan bi shay'in wa waqa'a fi siyaq nafi wa kadha fi siyaq shart inda bin al-hajj la والله au in أو إن شرب زيد فزوجتي طالق فيؤمان جميع المشروبات لأن الفعل يدل بالتضمن على نكرة واقعة في سياق النفي أو الشرط وأما في اللازم نحو لا يقوم زيد فإن نفي الفعل نفي لمصدره فيؤم أفراد, الم... فيؤم أفراد المصدر كأننا قلنا لا قيام لزيد فيصح في هذه الأمثلة تخصيص بعض, الأفراد... بعض أفراد العام فيها بالحكم لإرادته باللفظ م. وقال أبو حنيفة لا لا عموم في هذه المسائل الثلاث بل فيها تعميم عقلي بطريق دلالة الالتزام ولا يصح تخصيص نعم وأشار بقوله كما هي إشارة da faɗinsa wasabaqu إن مصدر قد juliba sun اتفاقي اذا مصدري masdari shine wanda aka ya cewa alhanafiya da sauransu sun yi ittifaki akan al'umum idan aka ambaci almasdar da kuma akan karɓan a yi taksisi bin kamar ka ce wallahi la akaltu aklan kaga ina ga masdar ɗin ko wa nawa bihi aklan muayyana kuma ya ya kudirci wani abinci muayyani to babu saɓani tsakanin alhanafiya da waninsu cewa ba zai yi a hinsi ratsuwarsa ba za ta warware ba in ba wannan abin ya ci ba wanda ya yi niyarsa إذا ذكر مصدره عند أبي حنيفة بالمطابقة لا بالالتزام تو أبندا أكي أوجن الإمام أبو حنيفة umumin da ake samun fa'idarsa wajen fi'ili da aka yi nafiyinsa wajen fi'ili da aka kore shi idan aka ambaci masdarinsa to wannan dalala ce ta mutabaka labil iltizam ba da iltizam ba saboda a wajensa yana karban at to wannan a bisa asalinsa ne a wannan matsala. sai dai wannan sura a wajensa dalalatul mutabaka ce ba dalalatul iltizam ba tare kuma da cewa shi fi'ili a cikin wato yana karban at-takhsis bin niyya yana karban at-takhsis bin niyya kamar yadda muka yi a wancan darasin na wancan satin hmm. al-imam al-qarafi yace kuma inna hadhihi al-qa'ida يعني قبول التخصيص فيما دل عليه مطابقة لا التزاما لم أر لهم عليها دليلا يتي دعوة مجردة يتي wannan ka'ida in ji alkarafi kenan ya ce wannan ka'ida ina nufin karɓar tafsir a cikin abin da aka yi dalala a kansa da mutabaka la ba da daratul iltizam ba ya ce ban ga wani dalili a gare su ba a kanta bal da'awa mujarrada kawai da'awa ce ويدل على بطلانها قوله عليه الصلاة والسلام كن غاني أي مسألة تامو كودا كان شوى ويشن شي إتا دلالة دلالة الأموم أكان النكرة في سياق النفي بالمطابقة شي كوكا بالالتزام idan bil mutabaka شي نسكي suke لا تقبل التخصيص takhsis bin niyya بالالتزام idan تقبل التخصيص ce taqbalu takhsis تو shi alkarafi ya ce babu wani dalili akan wannan tafrika din wannan ka'idar da suke faɗa mujarradin da awa ne to gashi nan zai zai ƙara tauzihi wa dullo ala butlaniha qawluhu alayhi salatu Abin abinda yake nuna maka akan wato a bacin wannan ka'ida da rashin ingancinta shine faɗinsa sa alayhi salatu wassalam wa inna ma ma kowane mutum yana da abin da ya niyya ne kawai وهذا قد نوى شيئا فيكون له فيكون له wannan yayi niyyar wani abu saboda haka abin da yayi niyyar nan ya tabbata a gare shi saboda haka za a zai takhsis bin niyya yana karbuwa ko kun ce mutabaka ne ko kun ce iltizam ne hmm. kuma ka'ida ƙa'ida shi ne babu wani mani'i babu abin da yake hana niyya har sai in sun ambaci dalili akan wannan ƙarshen maganarsa kenan sannan alƙarafi ya ci gaba ya ce da ah, kafa dalilin malaman mazhabanmu da suka yi da masdari idan aka yi nutsuki da shi aka yi furuci da shi kamar in ka ce la aklan to wannan abu ne wanda yake a bayyane domin malaman hau malaman na hau sun yi ittifaki kan cewa ambatan masdari bayan fi'ili a ƙarfafa fi'ilin ne baya tayar da wani hukunci bal abin tabbatacce ne tun kafin sa tun kafin wato a ambaci masdarin dama fi'ilin ya tabbatar da magana. la akaltu la akaltu dan ka ce aklan wannan taukidi ne kawai to idan itibarin niyya ya tabbata tare da shi wato annakira fi alfi'il fi siyaqin nafi to ya wajaba idan ya tabbata a yi la'akari da niyya a yi la'akari da niyya tare da masdari to in ku haka ne ya waje ba a yi itibarin niyya kafin masdarin ya yi wannan magana magana ce ta gaskiya ƙarshen maganar alƙarafi kenan hmm. fa hada kalamun haq eh, ga shi nan magana a shafi ونزلن ترك الاستفسال منزلة العموم في الأقوال نعم ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال كسوكر دا واتو ترك الاستفصال برن واتو تفصيلي neman yin neman wato neman rarrabewa ka sanya shi manzilatal al’umumi matsayin al'umum fil akwali a cikin abin da aka yi furushi da shi wani ka'idar da imamu shafi yake fada tarkul istifsal a yunazal fi qadaya fi qadaya fi qadaya al-ihtimal la laysa fi qadaya al-ahwal qadaya al-ayan daban ne wannan wannan wannan ijmal ne tarkul istifsal ma qiyam al-ihtimal yunazzalu manzilatal umumi fil maqal hmm. Hmm. jiya jiya mun zo akan wani hadisi ne mun yi magana na eh da a karatun mu na muwatta abi waqas eh sallallahu alaihi a wannan eh, a mahaifiya ko mm, to ina ne wajihul tarkul istifsal din ji a karatun jiya har kawo ka'ida mm. ina tuno amma zai kawo mana ai misali insha Allah تقدم أن العام لفظ مستغرق لما له دفعة من غير يا gabata cewa lafazi عام mai gamewa lafazi ne da yake haɗewar da yake nutsar da dukkan abin da yake kyautatuwa a gare shi lokaci guda ba tare da wato iyakancewa ba ba tare da hasur ba a ce iyakansu a duk wani wanda yake zai zai kyautatu gare shi ya shiga ciki to wannan matsalar ba mai shiga ce cikin wannan haddin ba fa ولذلك dan haka ne al-muallif yi ta'biri a ta da faɗinsa. sa ce yace wanazzilanna wato kaga kenan ba ta daga cikin al'umu dan a tarifin bai at-ta'rifin bai game ta ba ya zuwa ƙarshen magana asalin wannan ka'idar to abinda aka ruwaito ne daga ashafi'i Allah ya yadda da shi Allah ya masa ya ji kansa cewa ya ce tarkulistifsal barin neman tafsili a cikin hikayar halaye yana tsayawa a makamin al'umumi fil maqal wato yana tsayawa a makamin cewa a wato magana ce da ta zo da umumi a cikin wato al-alfaz al-maqal bi ma'ana lafazi ne wanda yake am hmm. wannan ka'idar tana da dalilai daga cikin sunna waɗansu daga cikinsu za su zo kusan nan kusan in Allah ya yadda ma'anar wannan Wato ma'ana الشارع الاستسال أي طلب التفسير في حكاية الأحوال واتو a cikin ai ya nemi tafsil a cikin hikayar waɗansu halaye tare da tsayuwar ihtimali tare da tsayuwar cewa akwai ihtimalin cewa wannan halin ake nufi ba wannan ba to za a ɗauke shi a matsayin al'umu to wannan matsalar wadda shi a shari'u ya bar neman bayani ga shi mai tambaya akan halinsa to hukuncinta ya haɗa wannan mutumin da kuma waninsa ba tunda bai tambaye shi ba kana cikin wani hali ne kana da uzuri ne to ya nuna kan cewa wannan hukuncin ya kyautata gare shi da kuma ga kowa da kowa ma tunda ba a yi masa istifsa ba a tambaye shi halin da yake ciki ba kuma halin sai ya game halin wannan mutumin da kuma halin waninsa sai ta zamanto wannan mas'alar a tashri'an amma sai ya zamanto shari'a ce da ta gama kowa da kowa ba ta zamanto khas ba ba ta zamanto keɓantatta ba misalin wannan faɗinsa sallallahu alaihi wasallam ga gailan ibn salamata saƙafi alhali shi ko gailan ya musulunta ƙarƙashinsa yana da mata goma sai ya ce amsik arba'an ka riƙe hudu ka rabu da sauran don haka barin tambayarsa da annab sallallahu alaihi wasallam ya yi ga zailan shin waɗannan mata goma ya aure su su su goma duk lokaci ɗaya ne ko ko murattabatin da tartibi ɗaya bayan ɗaya yana nuni akan umum yana nuni akan umumi me wajhul umum din duk ɗaya ne eh, duk hukuncin su ɗaya ne shine wajhul umum kawai ya zaɓi hudu wanda yake so hmm. <laughs> na'am da ba don a ce hukuncin yana gamewar dukkan halayen biyu ba da ba zai saki jawabin ba saboda na'am saboda hannuwar itlaki sakin abu babu kaidi a wurin abigiran da ake akwai bayanin da ake bukatarsa rarrabewa da ake bukata to idan ba a rarrabe ba bayan ana buƙatar bayanin in akwai rarrabewar ya nuna kan cewa wannan itlaki ake nufi hmm. Hmm. yauwa to ka gani shine sai ya zamanto sai ya janyo ma eh, shi ma bai yi ba Mm. yawa ka gani mm. Mm, eh. kamar mutlak ne mm, mutlak ne ba a kayyade musu wace irin bakara ba eh. kowace suka yi to kan ranar mutlak ne ai ka san mutlak yakan yi kama da am um, فكذلك كل من أسلم على أكثر من أربع نسوة تو هكذا hukuncin yake duk wanda ya musulunta yana rike da sama da mata hudu to hukuncin sa kamar hukuncin gailan ne kamar Qais ibn al-Harith al-Asadi yace aslamtu wa indi thamanu niswa na musulunta ina da mata takwas sai na ambata wannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce zaɓi hudu daga cikinsu don haka annab sallallahu alaihi wasallam yayin da ya bar neman rarrabewa a cikin a nan wajen ya game hukuncin kuma ya halatta shi wannan abin ambato wato shi kais dinnan ya rike mata hudu hakanan haka nan ma waninsa wanda ya sifantu da wannan sifa wato na auren mata sama da hudu shi ma ya halatta ya rike a wayannan guda hudu din har wayo daga wanda yake da sama da mata hudu daidai ne daidai ne su ne na ƙarshen koko su ne na farkon Alimamul al-bagawi ya ce zahirin wannan hadisi babu bambanci tsakanin ya kasance ya aure su gabaki tare ko kuma daban-daban da kuma kan cewa shi in ya aure su a rarraba ne daban-daban ya halatta ya auri na ƙarshen kaga ne na ƙarshen sun zo a sama da hudu kaga za a iya cewa to da abin da ya zo sama da hudu shine bafin. wanda ya zo ku na hudun farko shine abin da ya halatta saboda haka albatilu batil <laughs> na'am wanda yake wannan shine qaulul hasan al-basri kuma gare shi ne malik da shafi'i da ahmad da ishaq suka tafi gare shi ya kuma ga wannan kaulin ne muhammad ibn al-hasan ya dawo yayin da ya yi munazara da imamu shafi'i akan wannan mas'ala to karshen su kenan shi ma duk sarkul istifsal ne a to ayat sulam ai shi dama muta'addin ne goma din ne ya riga yayi to wato kamata ya ce masa to sai a kawo masa wannan ayar in ba zai iya ba sai sake su ya tsaya da daya a wai ai a lokacin tunda a lokacin a cikin jahiliya ne yanzu ku ya shiga musulunci <laughs> wato kenan idan mutum yana jin tsoron ba zai adalci ba sai in yana da sama da in daya sai ya saki sauran ya rike daya to wannan kasan akwai bambanci tsakanin insha'in insha'in auren da kuma fita daga auren shi wannan ne an ce ne ai ayar cewa take fankihu kaga insha'i ne hmm. sai ne fa in khiftum Allah ta'jilu fa wahida to in auren kenan ga wanda zai yi auren ga wanda zai ta'addud kafin yayi amma in yana da su in yana da su yana jin tsoron rashin adalci to zai rabu da su ne ko ko zai kokarin yin adalci ne eh rabuwa zai da su ko ko adalci zai adalci zai adalci zai eh in ya kasa in ya kasa na'am ai ba ba haramta mm. wannan eh, na rashin mm. Mm. ya bari sai za ka ɗauki laifi gaskiya ne ba a ba wato ba ba butulan ba ne a ta ai wannan shi al'ajalul manfi ba shine al'ajalul ma'mur bihi ba <laughs> inda haka ne za a samu ku ba al'adal wato wato al'adala manfiya a can shine kan cewa wato al'adala fil muhabba kawai da aka kara gaba da aka fara shi ne ma'anar adalar in mm. kifin Allah ta ajilu wa mm. in kifin Allah ta milu kullal mai an ta milu kullal mai mm. fala ta milu kullal mai fatazruha walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala ta milu kullal mai fatazruha kal mu'allaqa eh, a'a a'a wannan wani abu ne daban amma wancan ai hadisin hadisin Tirmidhi shi ya bayyana shi Allahumma hadha qasami fi ma amlik fala tu'akhidni fi ma tamliku wala amlik wannan shine al'adalar mansiya amma an haka ne wannan adalar da yake manyan wani a'a ai adalar da ake nufi ta falata milu kullal mai shine fi zahir amma ita wannan ita wannan fi mustafa jami kowa zai iya ta kowa zai iya wanda ba zai yi wannan ba yanzu a mutum fatazaru hakal mu'allaka mutum yana da mace biyu ya zamanto cewar daya baya raba mata ba ta da kwana Ga baki ɗaya ba kuma da yaddarta ba mm. ba ta da kwana sam zai yi rabo amma ba ta da rabon kwana to yanzu a cikin irin wannan halin ba shine falata milo kullal mail ba wannan ai fi musa ta aljami shine al'adalar zahira amma a akan cewar al misali idan yana wajen wata yadda yayi alakar auratayya da ita in yana wajen ɗayar ma haka zai to wannan layin ce. wannan la yumkin to shine wannan walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa hmm. amma az-zahira wannan fi mustata'il jami duk wanda zai iya yi zai shi yasa din ai kaga aka ce idan ya zamanto kan cewa yana da su bai yi ba ranar alkiyama zai zo wa shiqquhu ma'i saboda yayi abin da yake zai iya amma bai yi ba hmm. tunda ai ba a ba taklifi ma la yufaq eh a'a ni na yadda da kai kan cewar baya baya hukunta butlan baya sanya auren ya to Bafil amma yana da laifi wannan haka ne yana da laifi amma auren ba bafil bane sai dai wanda ta to an yi mata jawr an yi mata zalunci tana da haƙƙul qiyam za ta iya tsayawa tun da zarar ne tana da haƙƙul qiyam bi zarar ta ta tsaya akan cewa an cuce ta to kuma alkali zai iya wajabta masa ya saki tunda fa imsakun bi ma'arufin aw tasrihun bi ihsan a'a bima a'a ba wai bai halatta ba ya halatta ya rabu da sun yana jin tsoron rashin adalci domin ya kada domin ya domin ya fita kafafan la alaihi wala la alayya hmm. amma idan bai rabu da su din ba auren yana nan sai dai kuma yana cikin saban Allah mamurin an yi hmm, ne ai ce idan ya bai sake ta ba ya ci gaba da rashin adalcin auren yana nan amma kuma yana cikin ana tafaddala masa zunubai hmm. eh? al'asul ai al'asul a sama da daya ne asali asali a yi sama da ɗaya ne asalin aure na ce asalin aure ta'addud ne mm. ɗayan mm, ita ce ta zo da sharaɗi ita ce ta zo da sharaɗi amma al'asul fankihu ma tsaba lakum min an-nisa'i masna wasu thulatha ba shi shine al'asul fa in khiftum an la ta'dilu fa wahida to wannan shi ne fara wannan fara'i ne in kana jin tsoron ba za ka yi adalci ba to sai ka tsaya eh, eh sharaɗi ne wace sunna o oh, wena ta ai ne wannan ai ne kafin ta shirya yin auren yanzu Hmm?

yawa matsalar ta wannan misalin da muke na hadisun muwatsa din na jiya ko a na nazar ne ko e, inna ummi nazarat labbai labbaika an shubruma yauwa eh wajen labbaika an shuburuma ya cewa labbaika an shuburuma yace man shuburuma yace ahun li au karimun li yace hajjata an nafsik yace la hujja an nafsika ma hujja an shuburuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi ba shi shuburuma dinnan hayyun wala mayyit hmm? a raye yake ko ka ba a raye yake ba to rashin istifsal ya nuna hukuncin duk ɗaya ne zaka iya yi ma wani hajji sawa'un hayyan hayyan kana aw mayyitan Hmm. eh hayyan kana aw mayyitan saboda wannan ka'idar tarkul istifsal saboda ita ce matsalan jazakallahu khairan munir to ga bani ne kadai na tsufa ba kenan eh Shamsuddin da Malam Nura duk jiya jiya muka yi you. <laughs> Mm. eh jiya ba a karatun wata <laughs> shi ne akwai wani ya yi wata 'yan risala la ya yi istiksala in akwal din mm. da abin nan garin ana ganin zan yi sharin dinta gani insha Allah mm. na'am وخالف Sufyanu sauri da abu hanifa suka saba su biyu sai suka ce in to shi idan dai ya aure su tare to ba shi da haƙƙi baya halatta a gare shi ya rake ɗaya daga cikinsu idan kuma ya aure su daban-daban sai ya rike hudun na farko kuma ya rabu da sauran na ƙarshen saboda su wato kina abin da ya hau kan hudun su auren su batili ne eh to amma musuluncin ya tabbatar da waɗansu tun daga shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce cewa yi a a amsik arba'an a wata riwayar kuma ikhtar kaga da yace amsik ya an tabbatar da auren jahiliyan ko ba tabbatar da shi ba shine eh to kana tare da shafi'i kenan amma su su su ba dole su bi shafi'i ba <laughs> eh, na'am al-imam abu hanifa yace wannan sigar la ta ummu ba ta ganewa sai dai siga ce da ta zo a dunkule mujmal ne <laughs> shi haka ya ɗauki abinci kuma mujmala domin za a ce ta yi wuda da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam halinsa zai gaya masa hukunci daban saboda haka sai dai ya nemi bayani akan wata wajen kuma annabi sallallahu alaihi wasallam zai iya bayyana hukunci bil ijmal idan bayaninsa ya gabata a wani wajen saura ka shi abu hanifa ya ce wannan ba sigatul umum ba ce siga ce mujmala tana bukatar bayani <laughs> na'am uh, waƙar ta'awwala ƙaunahu ya fassara faɗinsa amsig ya yi masa tawili ai bi ma'ana ikhtar zaɓi ko riƙi to sai ya fassara cewa wannan amsik da kuma ikhtar ma'anarsa wato ka fari auren waɗansu guda hudu daga cikinsu a tare kuma ka ci gaba a cikin al'arba'il uwal wato auren guda hudun na farko a cikin tartibi domin auren ta biyar da wanda ta zo bayanta wannan batacce ne to sai aka yi masa raddi cewa auratayyar kafirai abinda duk shari'a ta tabbatar da shi daga cikinsu to ingantacce ne wannan kuma shari'a ta yi ishara akan ingancinsa ta yi nuni akan ingancinsa na'am ai wannan ba taklif ba ne wannan abinda ya danganci sihha da fasad fitabul wazi ne fitabul wazi ne su wannan mas'alar hal kuffar na bi furu'i bi bi ahkami shar hmm? wannan bi furu'i shari'a wannan matsala ce a cikin at-taklif hmm. wajen taklif wajen al'ahkamu taklifiya eh, amma al'ahkamul wabi'iya wannan daban take su ba za a kawo matsalar mukhatabatul kuffar bi furu'i shari'a ba na'am na'am eh in suka shiga tare ba in suka shiga tare kawai za su shiga da da aurensu ne in koma ya aka kwarai da gaske ba sai an ce ba sai an ce ba sai an ce a wannan auren da aka yi babu sadaki ko kuma sadakin da aka tashi bayarwa tulingiya aka bayar hmm? to ka gani a in kace in kace shari'a ta tabbatar da shi to wannan ya nuna kan cewa na bi furu'i shari'a to inda na bi furu'i shari'a da za a ce a koma a ga auren ya suka yi tulun giya suka bayar sai a ce to sadaki wannan batili ne mm, sai a ba wani na'am sannan al'imam al-qarafi ya nakalto daga imam shafi'i har wa yau ya nakalto wata ibara ya wadda take warware wato abinda abinda muka yi hikayar ya kunshe shi a farkon sharhin baitin shine ita ibarar shine shi alkarafi ya ce hikayoyin wato halaye idan ihtimali wato in wata fahimtar fuska ta wato ta zai ke mata to wannan sai ya sa mata wato tufafin wato ijimali ta to abu ne wanda yake mujmal sai ya kunshe ta wa saqata hal istidlal kafa hujja da ita sai ya faɗi dan ta to ya to mujmal mm. sai ya sanya ta mujmala ce ba a kafa hujja da ita tare da ihtimali ya yi jawabi akan wannan a cikin sharhin tanƙi to ka yi isha ka je ka binciko maganar wannan shi ne muke ishara ga faɗin al-mu'allif gashi nan zai zo a wannan baitin قيام في الأفعال muskito مجمل Lali, الاستدلال قيام الاحتمال fil af'ali wato tsayuwa wato tsayawar wato fuska daban-daban a cikin ayyuka wato a jan hikayar ayyuka kul mujmalun ce ne wannan mujmal ne abu ne wanda yake ya kawo ya mai da magana dunkulalla muskidolistid lali mai sare mai fadar da kafa hujja ne ba za a kafa hujja da wannan ba saboda ba a kafa hujja sai da abin da yake mufassal hmm. To al-nazim لا Sheikh Abdullah Shinkidi sai ya bayyana kan cewa babu cin karo tsakanin hikayoyin nan guda biyu. Domin matsalar farko, ana ɗaukanta ne a kan waƙe'o'i wato abubuwan da suka afku wanda babu fi'ili a cikinsu. wa inna ma fiha abinda ke cikinta magana ce daga annab sallallahu alaihi wasallam to wannan magana ku ta annab sallallahu alaihi wasallam wato tana wato tana wannan hikayar tana wato gamewar dukkan fuskar da za a iya tunaninsu ita ku ta biyun ana ɗaukanta ne akan waƙi'o'i abubuwan da suka afku wanda babu komai a cikinta illa mujarradin aikin annab sallallahu alaihi wasallam da haka ba za ta game dukkan ihtimalat ba sai a ɗauke ta cewa wannan tana daga cikin abin da yake mujmal a kunshe ne abin yake saboda fi'ili ba shi da umumi to wannan shine abin da al-muallif ya tabbatar da shi a cikin sharhi ya fi bayyana daga zancen al-qarafi kuma ya fi cika mm. sai dai misalin ne mm. misalin ne wani misali za mu kawo ita ce ka'idar da suke cewa a a hikayatul ahwal ko ƙabayal ahwal إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال حكاية الأفعال وتقباء ولو كتشفنا شاكو الأفعال كوكما قضايا الأعيان قضايا الأعيان ينزو كمر آه akwai misali wanda suke su ne auba gaskiya kuma wannan gani ibn da al-id zai taimaka mana a cikin ihkamul akam kanna na'am qabayal a'yan qabiyatu ayn wanda shine zaka ji suna cewa qabiyatu ayn la umuma laha wato wani abu da wani aiki wani abu da ya faru a gaban annabi sallallahu alaihi wani aiki da ya faru ko shi yayi ko kuma aka yi a gabansa to wannan ba za a kafa dalili da shi ba a yi sai dai wannan abin ya zamanto mujmal ne yana buƙatar bayani don ta yiwu wannan hukuncin ya keɓanta da wannan halin ne sauraka wani halin ba lalle ya zamanto haka ba amma ita kuma wannan wanda ake kafa hujjar ita akan al'umum ƙauli ne Hmm? wato ƙauli ne idan ya zo daga annab sallallahu alaihi wasallam ah, ah, in ya zo wannan ƙaulin kuma ƙaulin yana buƙatar tafsil sai ba a yi tafsil ba to wannan sai ya nuna cewa dukkan halaye ya gane su tunda ba a yi tafsil ba kamar ƙabiyar wannan da mai cewa da ya zo ya tambayi annab sallallahu da ya zo yana labbaika an shubruma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man shubruma yace ahun li aw qaribun li yace masa ahajjata an nafsik yace a'a yace hujja an nafsika thumma hujja an shubruma to kaga kaga wannan maganar akwai yana bukatun tafsil cewa shi shubruma din nan a raye yake shi dan uwan nasa yake so ya masa haji ya masa labbaika ko ko ya riga ya mutu ne dan uwansa yake so ya masa labbaika to kasancewa ba a wannan istifsal din ba ba a yi tamu ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai tambaye shi to kai shuburu madinnan yana da rai ko ba shi da rai kaga shine tarkul istifsal din kenan to yunazzalu manzilatal umumi fil maqam to da ka hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace masa hujja an nafsika thumma hujja an shubruma za a iya mutum in dai yayi makansa haji zai iya haji ga wani sawa'un yana da rai ko ba shi da rai sawa'un mahaifi ne ko ba mahaifi ba sawa'un qaribi ne ko ajnabi ne hmm? shine yunazzalu manzilatul umumi fil maghrib tunda qaul ne to amma idan hikayatul af'al ne to shine misalin ya kamata mu dauko shi in <laughs> kawo mana ka samu <laughs> to magana eh. a mm. mm. maganar wajen tafiya masallaci mm. Eh. to ai wannan karayar a eh. dauki eh. ta a dauke ta cewar to amma a istidlali da ita a wajen mai a kan cewa duk wanda yake da hali irin na itiban zai dauki wannan ko kuwa a ce wannan ta zamanto ta ke danta da shi ba za a ci duk wani irin duniya da irin wannan zai ɗauki wannan hukunci to to rike ta mu zo rike ta za mu dawo gare ta bari mu ga abin da misalin da a a ibn da fi kalid rahmatullahi alaihi ya kawo da yana yawan kawo ta a cikin karatunmu na bismillah alaikum salam hadis umu waraka wanne kenan eh na na na jaza'a ah, abu burda ibn niyar ah, da yace ce la ta sulhu li ta ai wannan an samu kauli eh. nan bai kawo ka'idar alfarafi ba sai dai ka'idar shafi'i ya kawo ya kawo hadisin laukana ala ummiki dainin a kunti qadiyahu anha yace annabi sallallahu alaihi wasallam zakara hadha al-hukma ghayra muqayyad ko بعد sa'il السائل an waƙi atin yuhtamalu an yakuna wujubi الصوم فيها an nadrin. zai iya ɗaukan kancewa wannan azumin na bakance ne zai iya ɗaukan kancewa ba na bakance ba ne na ramadan ne wa yuftamalu an yakuna an ghairihi zai iya ɗaukan ba na bakance ba ne fa kharaja zalika ala alqa'idati alma'rufati fil usul alfiqh fi usul alfiqh sai ya fita akan ka'idar nan da aka sani a usul alfiqh wa huwa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idza ajaba bi lafdhin ghayra muqayyadin an su'alin waqa'a an suratin muhtamala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi jawabi da lafazi wanda bai kayyade shi ba da tambayar da aka yi akan wannan tambayar tana da sura da take daukan wata fuska an yakuna al-hukmu fiha mukhtalifan cewa hukuncin zai zama towa daban annahu yakunu al-hukmu shamilan lis-suwari kullaha hukuncin zai kama dukkan surorin wa huwa alladhi yuqalu fihi tarku al-istifsal an qada'i al-ahwal ma'a qiyam al-ihtimal منزل منزلة الأموم في المقال وقد استدل الشافعي بمثل هذا وجعلها كالأموم to ta biyun inda yake ba a matsala ta biyu da ya kawo inda ba a amfani da ka'idar shine yace wa rubbama istadalla bi hadha alhadisi ba'dhum ala anna al'iddata tanqadi bi wad'i alhamli ala ayi wajhin kana mudghatan aw alaqa za iya kafa hujja da da hadisin ah, a wannan hadisin Zainab la ya yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala maitin fawqa salas illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra to a sai akan wannan kabiyar yar uwar Abu Sa'id da ta haihu shikenan aka ce kad halalti fankihi in shi'ti man shi'ti to sai ya ce za a iya kafa hujja da wannan hadisin akan cewa duk wadda ta haihu duk haihuwa ko gudan jini ne ko tsoka ce idan mace ta fitar da shi iddata ta gama saboda wannan hadisin da za a iya kafa hujja da shi istabana fihi na fi am la halitta ta bayyana ko bata bayyana ba min haythu innahu rattaba al-hilla ala wad'i domin ya rattaba halaccin ta aure akan ta ta soke cikin min ghairi istifsal ba tare da neman bayani ba wa istifsal fi qada'i al ahwal yunazzalu manzilat al umum fi al sai ce wa hadha ha huna da'if wannan amfani da wannan kaidan anan da'ifi ne li'an al ghaliba huwa al hamlu tam al mutakhalliq domin al galibi na ciki in aka ce ciki ana cikin nufin ciki wanda yake ya cika shine za a ce mace ta ta ta haihu hmm, shine za a ce mace ta haihu wa wad'ul mudghati wal alaqa nadir mace ta ce ta yi bari ta yi bari wato ta haifi gudan jini eh, eh, ko kuma abin nan a tsoka wannan nadir wa hamlul jawabi alal ghalibi zahir wa inna ma taqwa tilka ƙa'ida haythu la yatarajjahu ba'd al-ihtimalat ala ba'd al-ihtimalat ala ba'd wa yaxtalifu al-hukmu bi ikhtilafiha to <laughs> آه طوب الإجمال أنا بعثين بني أول جميع wallahi na misalan nan sun zo na, zuwa na'am a'a a ina neman sa ne a cikin mushkilan alkarafi ba misalai yake kawo ba ni kuma gaskiya ci gaba wala dai na kasa samun misalin nan amma a cikin karatuka da yawa tana zuwa mana watakila in Allah ya sa ta zo wata ran na tuno na kafin eh. eh eh eh eh eh eh eh ina magana idda ne ai suka yi tafsil suka ce idan halitta ta bayyana ta gama idda amma in halitta ba ta bayyana ba kawai gudan jini ne ko gudan tsoka halitta ba ta bayyana ba to za ta ɗauke shi wannan jinin rashin lafiya saboda aka sai ta jira har sai tukuna al'adar ta ta dawo a har sai ta kai aksal arba ta ashirin wa ashira na'am tun da bari ne babu cikin eh wato idan bayan rasuwar mijinta da wata daya ko sai ta bari cikin nata ah. Ah. Eh. in teɓarinsa ciki wata biyu wata hudu ai kaga ba zai bayyana ba halitta ba za ta bayyana ba ka ba ta gama idda ba za ta ɗauke shi kamar jini ne kawai na rashin lafiya da ya zo mata kuma wannan jinin ba za ta bar sallah ba za ta ci gaba da sallah tunda baya ba a ɗaukan sa a matsayin hukuncin jinin haila a bisa abin da yake shine mafi rinjaye masabar hanabila kenan uh, maliki malikiya su ne suke cewa jinin haila ne zai to jinin haila mace mai ciki tana haila amma wajen alhanabila wal hanafiya mace mai ciki ba ta haila saboda ka za ta ɗauke shi jinin rashin lafiya tunda halitta ba ta bayyana ba idda ba za ta kare da shi ba sai ta jira har sai ta kai ta ashirin wa ashira eh hmm. to a <clears throat> shi ma mun zo ma karshen darasin saboda haka wannan dai lallai mu binciko misali na ka'idar da alkarafi ya kawo hmm. kuma na mun sha wucewa da ita a cikin karatun umda sai dai yanzu ne shi a cikin sharhu tanqis bai kawo ta ba na'am hmm. Hmm. Hmm. haka ne gaskiya ne a'a sai ta jira sai ta jira jininta ya dawo ta yi jini uku ta yi tsarki ta ga tsarki uku sannan za ta gama idda eh. a shi ne ma ya cuce ta din nan ne ma ya cuce ta to aya cikin wannan matsalar ne Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ya halatta gare ta ta sha magani da zai dawo mata da al'ada dan ta fita daga cikin idda hmm. ba shi kenan ba <laughs> bari to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk